A watan Oktoba 2016 Bankin Duniya ya kasafta nau'o'in bashi hudu su ne bashi kankane da mai sauki da wanda ya hau da kuma wanda ya hayaka. Masanin tattalin arziki Sharif Shako ya bayyana ma'anarsu ta jaddada cewa mafi mahimmancin bashi mai sauki shine wanda kowa yana iya amfani da shi ba tare da jefa rayuwar al'umma mai tasowa ba a cikin haɗari. Karancin bashi ga ƙasa ya danganta da alamu masu nuna tattalin arzikin ƙasa ko wani yanki. A huskar mu ƙungiyar Imawa ce ke nunawa. Ana iya cewa bashin ya yi karanci idan ya kasance ƙasa da sharaɗin da aka tsaida. Yana kuma iya zama mai sauƙi sosai idan yana ƙasa da wannan sharaɗi, amma kuma cikin haɗari. Idan aka fuskanci matsalar kuɗaɗe da ta afko cikin bazata, ana iya faɗawa cikin matsayin hahawar bashi wanda ke da mummunar tasiri ga tattalin arziki. Yakan iya kusantar halin bashi ya yi wa ƙasa kanta. Kenan wannan albishin ne mai kyau na kasancewa Nijar a cikin bashi wanda bai munana ba. Alheri ne a ce bashin Nijar bai hau sama ba, amma ya kamata a yi taka tsantsan kada lamarin ya zarce sosai. Dangance da wannan bashin da bai munana ba, kun yi magana matsin tattalin arziki, kuna iya muna misali biyu da ke tattare da haɗari kwarai. par exemple des chutes très très graves misali mummunar faduwar fitar da kayayyaki waje ko wasu matsaloli da suka shafi tattalin arzikin kasa amma ina iya cewa matsayin yana da muhimmanci amma kuma amfani da kudaden da ake ɗauka bashi yana da muhimmanci sosai idan ana ɗaukar bashi domin talauta yan gobe hakan zai haifar da matsala domin waɗanda za su biya bashin su ne mutane na gaba idan kuma aka mai da hankali wajen biyan bashi sosai za a samu karancin kudade wajen gudanar da wasu ayyukan tattalin arziki domin amfanin al'umma tare da kamawar kowa da kowa ina ba da karfi sosai kan batun kamawar kowa da kowa kamata ya yi ɗaukar bashi ya taimaka wajen inganta yanayin tattalin arziki da na rayuwar al'ummar ƙasa.